حسنك وقنا وعافيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة وحديثة وسرة وعليتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا awwalaha ala haqqa kada Allah ya fara ranar lahadi wa Allah ya kare ranar juma'a wa ma masana ya ce wata wahala wata shahiru sama da ƙasa da abin da babu wata wahala wa innama iyyaha bi qawlina kuni dama yadda da ita wato mun ga kalmar ta kuni ce sai ta zama wani to Allah yana da iko ya ce sama da ƙasa ta kasance cikin kyautawa guda to amma kuma ya halice su fi sitta ta ayyami ya ce abin da ya sa wata akhiru lita kuma ta annabi kuma abin da ya sa Allah ya yi jinkiri don ya koya muku ya a hankali ga al'amura saboda haka bi abubuwan da kuke yi koya a hankali a hankali ku bar gaggawa matasa matasa a ko komi ake yi a yi a hankali allah na iya halittar sama bakwai da kasa da abin da a su cikin misalin rabai kyaftawa ajiya amma duk da haka na allah da iko ne sai da ya kwa shidda mai kama abin فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب wanda kawarin gaskiya a ce mai karyata kowane na rai ne na baci Allah ya ce to fasbir alama ya ka yi hankuri ga abin da duk kayayyar suke faɗi mina ta kadimi na karyatawa gare ka idan ka ya baci samu wuri ka zauna wasu bebe da rabbika ka yawaita tasbihi da godiya ga Allah ubangiji ai sallah hamida ka yi sallah kana mai godiya ga Allah kawai da lokacin su kamar rana ta kullo ka yi salatu sulul wa kawai da lokacin da kamar rana ta baki ka yi sallah da asr wal maghrib wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya sani abinda ake gaya ma annabi rai ne na baci kun ga kamar ya faɗa can walakan na alamu annaka ya kusa walakan na alamu annaka ya diku sadaruka bima ya kulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wato kun ga Allah ya sani cewa mun sani annaka yadiku sadruka bima lalle kai annabi yana kunci ga abin da suke faɗi sai dai maganin damuwa da kunci ba sabbe ka yi da wa ba wa kuma ka dan cikin masu sujuda wato Allah yana gaya ma annabi ne hanyar da ya kamata ya bi idan ya samu damuwa sauran damuwa wannan yana kawo sauƙin damuwa Allah ya ce masa bi ga hamdu rabbika wa kullu min Ka yi kai tarbihi da yawan ubangiji ka godiya kuma ka dan cikin masu sujuda wato kai alwala ka samu ni ka zanna dan kai tarbihi da wata bihamdihi in ka tare kaki zama ya fara isarka sai ka tashi tsaye ka ce Allahu Ka yi na bila sai ka tsayi ya hawa ka ka sai ka kuma zannawa ka ta tafi to wannan yana taimaka wajen samun maita ga dukkan wanda na ana mai samun kai a ciki Allah ya gafarta mu amin matasa ku yake wannan gaba domin ku ne kake na damuwa da bakin ciki saboda abin da ka kawo damuwa da bakin ciki sha'awa da son abubuwa da yawa shi ka kawo damuwa da bakin ciki duk abin da ka so idan ba ka samu ba sai ranka ya ɓaci abin nan da ka kaso duk ka samu yi wannan tana dace to kun ga yara rasu a da irin wannan idan mutum ya kai wani lokaci wanda ya samu abin da ya ci shi kenan to ce abinci da mutum da ya ci ga matashi ba lalura abinci ba ta kai ɗaya daga cikin lalura ɗari da aka matashi ba saboda haka kun ga wato matashi yana da abubuwa da yawa wanda ka kawo wai damuwa to ya kamata matashi idan ya ga matasa da mutum ya yi wata da damuwa kar ya bari sai ya sha magani sannan ya yi kwana ya samu gaggaba sai ya rike da izinin allah za ta sauki ya yi kwana ba sai ya sha magani ba allah ya mana allah shi mana jagowa wa min al-layli fasabbih ومن الليل فسبحه وإدبار wa adbara sujudi da kun bayan sujuda bai fata ya hamza a jam'a duburin adba jam'a duburin wa kuri'a bi kasri ya yi idba masdar adba ai wato sallin da nawafilul musulmana kai salloli na nabiloli da aka sunnata hakibar fara'id bayan ka kare kudanne wakilin murad wasu malamai suka ce kai ba sallah aka ne da wannan واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود suka ce kai ba wa sallah aka yi ba hakikatar tasbihi bi hadhihi al-awqat hakikanin tasbihi cikin waɗanda lokuta shi ake bi malabisan lil hamdi yana cikin da godiya ga Allah wato ayi tasbihi سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله هو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده waɗanda kalmomi su ne da Allah ya fi so a cikin hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi to aka ce su aka ne hakikanin tarbiyya ke ne da wanda ya samu damuwa to ya yawaita tarbiyya shi yasa za ku ga cikin abin du'a karbi addu'o'in bakin ciki za ku ga annabi ya samu damuwa yana yawaita subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi yana yawaita irin wayannan kalmomi idan ya samu damuwa kwarai da gaske saboda so ake واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب daga wuri wanda yake makusanci min samai daga sama wa huwa saharatu baitul maqdis wata ƙanƙara ce a can baitul maqdis ita ce wadda mala'ika isra'ilu zai hau yayi kira wanda kowa zai jiya a karamin mawdu'in min al-abdi sama wuri na wanda daga sama ya yi kowane wuri kusanta da ƙasa to can ne zai hau ya sanarwa ya kula yana cewa ayyatu hal izamul baliya ya ke ƙasa wadda ta zama gari war ausalin mutakata ya ke gabobi wadda ta gugunci wani lahumul mutanammiz ji ji wannan kira kuma rana ce yau mai sama'una sai hata sai hata الصيحة zalika ذلك يوم الخروج Wato rana ce mai tuna ranar kiyama ce rana ce mai sauki alal kafiri na gaira sai wato ga mu'minai akwai sauki amma alal kafiri gaira sai ga kahirai baya da sauki kenan mafi wato ga mummunai akwai sauki gare shi Allah ka sa cikin bayan ka mu'minai ma badalin min ma qablahu a ranar nan wunar al kullum a sai hata. ranar nan duka halittun Allah za su ji tsawon nan da ake yi kuma za su ji ta bilhaƙi da gaskiya yi basi da tashin kiyama wahiya annafkatu thaniya ita ce kusa ta bibin israfi daga mala'ika israfi shi mala'ika ya sarari da shi ka busa ta farko kowa ya mutu bayan ya kashe kowa shi ko ya mutu to daga ƙarshe kuma shina cikin wa'anda ka ribunta shi sai ya kuma busa ta bi kowa ya tashi Allah ya gafarta mana amin wa ya milo an kawla da da'ihi wa da yana wa wannan wannan saiha ta ƙarshe wato yana wa ta kasa an kawla da da'ihi kamin sarari da ya kira wa ba'adar ko kuma da bayan kuma ya ƙara kira abinda ake cewa cikin wannan kira dalika ayyawan da da'imin sama ranar da za a yi kira daga sama yawon rubutu min qabul rana ce ta fitowa daga kaburbura wa nasaba yawma na abinna muqaddar wato ayya alamuna bata takadibe in an kai wannan ranar wato za su sa aiki ba karyatawa su karyatawa da suka yi idan an je kiyama duk wanda ya ce babu tashin kiyama in an ka je kiyama zai yadda da tashin kiyama kuma tashin kiyama yadda da shi ranar kiyama ba ya da wata fa'ida da zai bayarwa Allah ya gafarta mana inna na wa numitu wa ونميت وإلينا المصير يوم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نوي مو مكرايا مو ne Allah ya ce mu raya wanda muka raya wani mito mu muke kashe wanda muka kashe wa ilai na masiri kuma koma mu take saboda haka dole mutane ba su son ka ba iya kashe ka ya na adam dole mutane ka san ka ba su iya raya Allah shi ta mu ba dubin uban ta yi Allah ya kara mai rayuwa mai tsaye Dole mutane ka san ka ba su iya kashe ka In na inna na nuhyi wa numitu Allah ya ce mu mu muke raya mu muke kashewa to Allah ka kara mu ma da yawon tashakka sama wa ma bai na kuma a yi tirabin wato ina na hannun nuhi wani mito ilai na masir yawon tashakka bai abin nan bai ta hafi shi ne tashakka wa kuri'a bi tashdidiya bai daga mata ithaniya bil asali fiya yawon tashakka al'ardu wato ranar da ƙasa za ta tsatsage anhum ga mutane sira'an da sauri ta tsage sai sayidu jamu abin nan sira'an jamu sayi'in halin muqaddara ai ba na muslihi sai mutane su fito suna gaggawa kowa ya fito daga kabari shekawa ya kai banda bayan Allah mominai. su kaɗai ne manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam su da sun fito sai su yi tsaye suna da kura sai raƙumi ya kwanta gabansu sai su hau Allah Allahu akbar Allah ka sa mu cikin su amin ka sa mu cikin su amin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala fa yakhrujuna muslimin dalika hashrun alaina yasir wannan tayawa ce mai sauki gare mu fihi fasalun bainal mawsuf cikin wannan dalika hashrun alaina maimakon dalika hashrun yasirun alaina zalika hasharun alaina ya ce fihi fasulun bainal mawsul wa wato abin nan bi muta'alliqiha lihtisasi lil ihtisas wahuwa huwa ya yadur irin wannan jimla a wanda ya ambata dalika hasharun alaina ya yasir mamakon dalika hasharun sirun alaina yace la yadur wa dalika isharatun ila ma'anar hashir wannan isharatun ce zuwa ga ma'anar tayewa al biya wanda aka bayar da labari da shi wa hiya al-ihya'u shine raya mutane ba da fanayi bayan sun kare wal jami a tara su waje guda da al'adu don a gitta su gama Allah subhanahu wa ta'ala nahnu a'lam bima yaqulun nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون أموها من أركوا سنة أبن دكايري دو يوازي الله يتي abin nan da na cikin mai yawa daga cikin abin da suke faɗi na hannu a alam bi mai ai ko ƙwarishin min ƙaulihim na ce wanda suka yi aji alal alihata ilaha wahida yanzu zai sanya alloli duka yi maishe su allah guda na hada da shehun ujabu lalle wannan wani abu na na mamaki wa ma yin na huli laika da abinda suka wa gare ka bin mun sani mai sihiri wani lokaci su ce mai sayiri kake wa shi'ir wani lokaci su ce mawaki kake Warka hana wani lokaci su ce boka kake waɗanda kalmomi duka ga ƙa'idar shari'a da wanda aka ce addini ne da waka aka yi ne a taru dai a yi ta waka kamar wadda a ganin wasu na yi tuntuni mutane sun san ba gaskiya na ba irin haka shi yasa suka tashi bacin a sai su ce mawaƙi na? In suka tashi zagi ne sai su ce mawaƙi ne kuma tuntuni kowa ya san bokanci mugun abu don haka da sun tashi zagi ne wani karo sai su ce boka ne wato mai sihiri na bokanci mugun abuna da sun tashi zagi ne wani lokaci sai ce boka hmm. wato duka wannan gani abu abubuwa na waɗanda kowa ya sani ku nisanci zuwa wajen bokaye ya ku jama'a ku nisanci zuwa wajen bokaye ya ku jama'a idan abin nan idan kuna kuna neman wani abu ku yi addu'a kuma ku nemi addu'a ga mutane su taimaka muku da addu'a ku rabe da boka boka ba a tun lokacin musulunci bai tabbata ba ake gudun boka ku nisanci zuwa wajen malaman sihiri malaman sihiri abu na ba mutane kwarai ba ne Allah ya kare mu daga sharrin malaman sihiri Allah ya kare mu daga sharrin Amin. Allah ya kare mu daga sharrin malaman Amin. mawaka Allah ya tsare mu daga sharrinsu wato mawaka da suna addini wanda ka taruwa su yi ta waka su tashi da rawarsu suna waka su gama su wace miyagun mutane na Allah ya tsare mu daga sharrinsu wal junun wani lokaci su je annabi da hauka kun san mawakaci ba a saurare dai don duk abin da ya gabaɗi bai bisa ga tsari Allah ya ce to duk na hannu a alam ne ba ya kogo duka waɗanda abuwa da suke faɗi mun san su ba san wa san jazihim ala dalika kuma za mu saka musu da wannan kai hankuri ci gaba da aikin da Allah ya saka za mu saka musu da wannan aiki da suke aikatawa da ya tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai ɗebe wa manzon Allah kewa wato ana ɗebe mai kewa a cikin wannan wa ma anta alaihim bijabbar kai ba mai tilasawa kake ga mutane ba ba ka iya tilasa kowa ya ga musulmi ai tuzbiru alal iman ba ka iya tilasa su su zama mummune wato kamar wanda ya faɗa can cewa afa anta kai ne wanda za ka tilasta mutane afa anta tukurihun nasa hatta ya kunu sa mutane har su zama mummuni Allah kaɗai ne ya sa wanda ya so ya zama mummuni ya zama saboda haka mu musulmi ya kamata mu yi ma Allah godiya duk wanda ya tashi irin wajajen gama ya tashi musulmi sai dai in ya tafi wata ƙasa ya rubo wata aƙida ya kamata mu yi ma Allah godiya wato musulunci wata kyauta ce babba wanda ba mai iya tilasta mutane su zama musulmi in ba Allah ba Allah mun gode maka da kai mu musulmi to Allah ka raya mu musulmi Allah ka kashe mu musulmi Allah ka tada mu cikin jama'a musulmi Allah ka shigar da mu aljanna tare da shugaban musulmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne can jannatul firdaus al'ala can kuma bangaren shiya ta jannatu adana saboda amurka Allah ka aje mu nan gaba bango da nan da ne wanda kowa zai na gida ne sai ya biyo nan ka ajiye mu nan ba mai zuwa gida ne sai mun gaisa da shi zama da mutu kai muna wannan taimako dai yanzu haka dai so ne na maka yi ba san shi ba musamman dai shi abbas je ga bai taba gani annabi bai taba gani ne ba mai san mu ba amma shi kan bai taba gani ne ba to Allah ka hada mu aljanna mu gane shi ya guda Allah ka gafarta mana kai mana jagora amin wa ma an ta alaihim bi jabbar ay tujbiru wa al-iman wallahu yurshidu man yasha'u minhu Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin su fa dhakkir bil qur'ani kai wa'azi da al-qur'ani ka tunatar ga man ya kafa wa'ida wanda ke jin tsoron kacewa ta wanda ka jin tsoron kacewar Allah subhanahu wa ta'ala wa humul mu'minuna sunu mu'minai Allah ka sa mu cikin su amin wa innahum almuntafi'una bi su sun suke amfani da alkur'ani wa amma man adahu amma wanda ba mu'minai ba wato shi kan hannu nahnu fa'adu bihim ma ma a aqwaluhum mu za mu aikata da su abinda maganganun su ta wata wa a a'maluhum abinda ayyukansu take kira gare shi min anwa'il iqabi na nau'i nau'i na azaba wa bununul azabi da fanni fanni na azaba amma qawluhu wa idi da yace wa ida bi gairi da yayi yursamu bidun yayi ana rubuta shi haka nan ba tare da yawon ba wa tuqzabu bil qira'a kuma ga qira'a ana shahita wa salam wa waqafa amma waƙara a hawar shi bil isbati wasalan wa waqafan ga warshi ya karanta da ita wato man ya kafu wa idi wa kafan wa wasalan wannan wallahu alam wannan shine karshen wannan sura Allah yadda ka gwada mana karshen wannan sura to Allah roƙonka muke yi wadda ka gwada mana karshen wannan sura ta kaf Allah ka gwada mana karshen duk wata damuwa da wani kunci da muke samu cikin zukatanmu Duk wani rashin lahiya da muke ji Allah ka gwada mana kashi ne amin saboda girman ka Allah ka tausaya mana amin ga wata tabarbace tabarbarewa ta tarbiyyar yara matasa Allah ka gwada mana karshen ta amin Allah ka gwada mana karshen ta amin saboda girman ka Allah ka tausaya mana amin darajar wannan sura Allah ka shirya mana ɗayan amin Allah ka sa musu albarka Allah ka ada mana su ga ya kama daidai ce alherin da kake saukarwa a yau Allah ka ba mu rabon da ya kare da kowa ya shiri wanda yake sauka ka kare mu ka kare musulmi da darajar wannan sura Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa mu don darajar sunayen to wannan sura nan ta kare sai suratul zariyat بسم الله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزارية مكية إتما سورة الزارية تتاسى مكة هي ستون آية تنادى آيوي قدا ستين وموضوعها الرئيسي جابورا أبن تكي قويوة تحقيق وقوع وعد الله وتتبتد أقوى الكورة الله في أمور الدنيا كالأمر الدنيا والآخرة الآخرة wa bil khabri wa wa ghairi da kuma tabbatar da aukuwa ƙaunar Allah ga alheri da kuma waninsa bismillahir rahmanir rahim wa na rance da iska masu gubowa su sheke abubuwa ai arriyahu iska iskoki ba na aljannu ba iskoki na iska masu gubowa wadda abin na ta duru a tana sheke turɗa wa turabu wa gairu da sa zarwa shekewa zarwa masdar wa yuqalu tadrihi daryan ana cewa tadrihi daryan ai tahubbu bihi tana bugowa da shi ta wace shi to Allah ya ce yana rantsuwa da wato iska mai abin da mai bugowa ta sheke abubuwa kuma falhamilati ina rantsuwa da mai ɗaukowar lodin ruwa ai a samu giragizai ta ma a wadda take ɗauko ruwa wakira da nauyi ai fikila da nauyi mafa'ulul abin na hamilat wato allah yana rantsuwa da hadari giragizai da ke ɗauko ruwa su ɗauko ruwa manya-manya su zube su cikin jama'a don amfanin jama'a allah yana rantsuwa da wannan Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwa masu albarka wa wayanda ba su da iska mai ɗebe mana kwano ba su da gebe mai ije mana gina sannan ba su da babban gebe mai rihe mana shibka Allah ka gafarta mana ka ba mu ruwa don darajar sunayen amen fal jariyat yusra fal yusra kuma ina rantsuwa da jirage masu gudu da sauki ta jari lawar jihar ma'i wato jirage masu gudana bisa ga fuskar ruwa yusran da sauki ya yi bisa hula da ya yusra masdar fi maudu a a yi masiratu wato masiru ta tahiya ta yi yusran cikin sauki wal muqassima mace amura kuma ina rantsuwa da masu rarraba al'amari wato masu kakkasa al'amarin Allah al mala'ikatu taqsimul arzaka wal amdar mala'iku wanda ke rarraba arziki wanda Allah ke saukowa wal amdar suna raba ruwa Kusan san wato mala'iku Allah shi ka ba da arziki amma mala'iku ka rabawa idan Allah ya keɓe ya ce wanga da wani da wani za a kai ma to akwai mala'ikun da su aikin su kenan rabon wannan arzikin aikin su kenan su raba wannan arzikin su mala'iku a kowa inda a haka to Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagora amin wal muqassimati amra wato wa abin nana wa gairiha wal amdari taqsimul arzaka wal amdari wa gairiha bainal ibadi wal bilad mala'ikun da take raba arziki da ruwa da waninsu bainal ibadi tsakanin bayi wal biladi da garuruwa inna ma tu abun lalle abinda aka yi muku alƙawari ma tu abun ma masdariya ai innahu wa'adahum bil shakka wasama wasama idatil hubub innakum lafi qawlin mukhtalif to wasama Allah yana rantsuwa da sama zata hubub ma abuciya ma abuciya hanyoyi ai jama'a ka dari wato wazan wa dore wato ai sahibatul dore na rance da sama amma zuciya hanyoyi fil halka ga halitta ka kamar hanyoyi firram da garerai min ha cikin hanyoyin nan da a cikin sama akwai abin na ɗorkun mawasalat wato hanyoyin sadarwa al-ikhbariya na labari kamar hansar nan da aka amfani da shi to cikin hanyoyin nan na da allah ya kore a sama suna aka amfani da su ana hada tauraron dan adam da su ana buga waya tana zuwa ko'ina suna ciki abin nan rukun muwasala hanyoyin sadar da labarai al na watsa labarai wani Izaiyya da na rediyo a sautiya na murya kun san rediyo yana magana kana jin magana mai magana wal mar'iyya da wa'anda aka gani irin na hanyoyin sadarwa wa'anda ba yi wa gaira dalika da wannan wannan duka a cikin sama suke saboda haka babu wani kokari da bature ya yi kokarin komi ne ba wallahu khalaqa kuma ma ta'malun hmm. Allah da shi ya halice ku da abin da kuka aikatawa saboda haka babu wani kokari da bature ya yi wajen hada hanyoyin sadarwa illa dai allah ne ya kaddare shi ya kai ga hanyoyin gada ƙur'ani ya ce akwai su sama suna kawai ya hada da su ba wani kokari na ba tun kamin a haihuwa ce a kowane gara saboda haka ba wani kokari na ya yi ba wanda za a ce an ga kokari ne a turawan wanda suna da kokari ba wani kokari da suka yi innakum ayyuhal kuffar lalle ku ya ku kahirai fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ga sha'anin annabi wa bil qur'an da kuma sha'anin qur'ani ladhi qawlun mukhtalif kuna cikin magana mai sassafawa kila sha'irun wani lokaci ku ce mai sihiri rawa sha'irun mawaƙi na eh, wani lokaci ku ce mai sihiri kahinin wani lokaci ku ce boka irin wani lokaci ku ce ayoyin ƙur'ani waƙa ne sirrin wani lokaci ku ce sai sirri na kahanatu wani lokaci ku ce bokanci na duka wannan magana ku tana sassabawa yau ku haɗi gobe ku warware domin in ka ji magana guda kullum guda kullum guda to gaskiya ta hmm. amma karya in an ka haɗi an ka gaba ta yi nasara ba tun da ƙagawa na haka to ana ƙara ta a gani ko tana nasara <coughs> yi a boko يوفق عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون kuma abin na yiwu babu anu shi wannan labari na qur'ani ana karkatawa gare shi ai anan nabi sallallahu alaihi wasallam ana karkatawa ga barin bi annabi wal qur'ani kuma ana ai an imani bi ana hana yin imani da annabi ana hana yin imani ga alqur'ani man ubika wanda aka karkatar wanda aka karkatar shi aka hana mu ga alqur'ani wanda ba a karkatar ba zai bi alqur'ani kamar wanda aka umarce shi Allah ka kare mu amin ai surifa an hidaya wanda aka karkatar da shi an ka hana mai shari'a bi Allah ta'ala wa kutila karrasuna Allah ani makadara wato makarita wanda haka kawai suka kaddara ƙarya su waɗi to Allah ne su ayyana ina kaddabu na sabon ƙaunar muhtara Allah ne makareta ma abuta maganin nan da ta sassa ne na wa gama ce wanda suke cikin jahilci ai jahilci ya rohu jahilci wanda ya lullufe su ke a suke ai gabiluna surarkan an amril akhira game da al'amarin lahira ba su ma san al'amarin lahira ba tambaya ma suke yi yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'dilun ayyana yawmuddin ranar nan da kuka wadi ta ranar sakamako ranar lahira wai yaushe na suna mai tambaya don ta ɗan izgidi mata majiyo yaushe zai zo waje jawabu ya jiwa an da za a ba su sai a ce yinin zai zo yawan mahalar na rikinta na ranar da ake tuno su bauta radda yinin zai zo yawan mahalar na rikinta ranar da ake tuno su bauta ranar ne zai zo ayyuwa da wani fiya ranar da aka yi musu azaba ce ko yi kalu lahum hina ta'adib lokacin da aka yi musu azaba sai a ce musu zuku fitina ta kun kudan da fitina ai ta'adibu kudan da ni azaba hada ta'adib wannan azaba da aka yi muku alladhi kuntum bihi tasajiluna fid dunya shi na wanda kun ka kasance kuna gaggawa da shi can duniya sai za kuna cewa a ce a kawo muku tashin to tashin kiyama mata kuke cewa karya ne to shi na ya abin da za a gaya maka yare kenan idan kira mata yi mu dai saboda darajar yanka kada ka samu cikin su ka samu cikin bayan ka na kwakwarai na kwarasa إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالسحر هم يستغفرون Amin. Wa'annan mutaki na bijan na lalle bayan Allah mutaki suna cikin aljanna wato jannatin aibasati na gonaki na layar wa da ƙoramu ta daliliya ƙorama tana gada ciki a kazina suna masu karɓa halin nuna zabi ya hama yana yi inda mutane wato a kazina a tahun rabu suna karɓa suna masu karɓa abinda ubangiji su yake ba su nuna sawabi na lada wato masu takawa yan kiyama ta yi kun san abinda ake ce mata kawa wato abin na ittiba'il ma'amurati wa tinabil manhiyat na'am shi yake ce mata kawa mutum ya yi abin da an kasa shi gwargwadon iyawa hmm. ya nisanci abin da an kane gwargwadon iyawa wanda ya yi ga waɗanda abubuwan to ya yi da nema wani allah inda aka kwakwa inda za a ta kawo wanda ya yi ku karama wani allah wanda ya yi ku ta saboda haka duk wanda ya yi ku ɗin abin da allah ya ce da nisanta abin da Allah ya ce a nisanta to wannan ya yi ku daraja a wurin Allah to Allah ya ta halin su aka ce masu takawa muna roƙo ga Allah ya samu cikin su amen to a yi ma a ta nasawa su suna karɓar abinda Allah ya wani da su ya ba su na lada ya hanta ya sun wuce tsoro sun kai ga asar lada ɗaya suke sun wuce tsoro tsoron a ce wato a sa su wuta la ya amanu mun faza wa ba wato hmm. bakin ciki babba bai manna musu rai na cewa a shiga wuta saboda haka ba za a sa su wuta ba yanzu wajen karban lada suke kun san dalilin da ya kawo su na wurin a sun ka wuce wurin tsoro sun ka zo wajen karban lada abin da ya kawo su gashi Allah ya ce in innahum kanu da dalika su sun kasance kamin wa ta kiyama ai da hulun da hulun mulkana kamun su shigo da mawasani na fitin na can duniya suna kai da ci aikinsu idan kana so ka zama cikinsu to ka zama cikin masu kyautatawa a duniya ai kun gadon shi ne annabi ya ce ittaqin da haisu makunta wa a atbi as-sayyi'ata ta ta tamma wato ka ji tsoron Allah inda duk sai ka bi aiki mara kyau ka bi shi da mai kyau ka shaye shi wato kullum ka zama mai hasa wato mai aiki mai kyau a cikin dare da rana ka zama mai aiki mai kyau kun san aiki ya an ce mai kyauwa shi abu mai kyauwa da mai karatu da wanda bai karatu duk wata mai kyau sun san wata mai kyau duk sun sani da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba illa wa bainahuma umurun mushtabihatun sai dai tsakaninsu akwai al'amura masu dare fitarwa la ya'lamuhunna kafin minan nasi da yawa cikin mutane ba su san su ba wato akwai abubuwa guda guda waɗanda ba kowa ya san su ba amma mun yawan mutane sun san abu mai kyau sun san wanda bai da kyau don kun san bisa da hadisin wa bisa ibn ma'bad yace isabti kalbaka yi tambaya ga zuciyarka a cikin waccan ruwaya ya ce kuma abin na abin da ake ce ma ismu ma haka albirru na kuri ya an ce albirru dabi'a mai kyau kowa ya san dabi'a mai kyau wal ismu ma haka fi sadri abin da ake ce ma ismu abin da ya sosa sama cikin rai ta karita ayyadda a alayhi nasu amma kuma kana kyamun mutane su leka su ganka kana yi to wannan shi aka ce ma isim abin da duk kake yi mai kyau wanda kuka son a gani ka kana yi to wannan shi aka ce ma alhasar wato aiki mai kyau saboda kun ga da yawan mutuka mun sa aiki wanda mai kyau da yawan mutuka mun sa aiki mai kyau Allah ya gafarta wa sun kasance musulmi na duniya can duniya suna kyautatawa kuma cikin kyautatawa su kanu kalilan min al-layli ma sun kasance kaɗan ne suke yin kwana da dare wato suna bautar a cikin dai ayyana mu wa ma za ya dafi min alai ma ki ma ya dawo wato ma za ya da da ta'kidul illa don karfafa wa karanci wato wa ya hajahun ya habro kan wa kalilan zarfi wato zarfin zaman ai ya namu na fi zamani ya siri suna kwana cikin lokaci dan cini wato min laili da dare saduna aka akatharu suna yin sallah mai yawan dare mai yawan dare idan duka ita tahajjud kun ta tahajjud za a ka magana to ita tahajjud da ake magana nan wato duka tsawon shekara aka sa a ci gaba da yin tahajjud babu ranar da aka ƙetarewa ba ya tahajjud ba to idan Allah na son mutum sai ya shirya shi ga wannan wannan na azumi da kuke gani shi ana yin na azumi domin ya Allah ya maka baka ka saba da yi ga azumi da ko abin ya wuce ba ka ba hmm. wannan shi ne saboda haka ku zuwa wannan na azumi ku yi tururuwa ku cika masallaci har da waje duk ku cika shi kuma da niyya mai kyau ku rika yin sallah kuna roƙon Allah ya shirya ku ga ta'addu dukkan gairar ku yi ta yin wannan addu'a duk wanda ka ga Allah ya shirya ga ta'addu sallar dare Allah na so duk wanda ka ga Allah ya shirya ga ta'addu sallar dare Allah na so wanda da Allah ya so bai kone shi bai sa shi wutar duniya bai sa shi wutar lahira duk wani abu mai tsanani yana ije mai shi saboda haka ku yawaita tashi da daddare ku yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ga azumi ne ba yace wa huwa tafsirul lil insan wannan kanu kalila min al-layl ma yahjuruna shine tafsiri ga abin nan da su cewa innahu kanu qabla dhalika musli su sun kasance kanu wannan suna kyautatawa to abin da a kyautatawa Ka kano kalilan minan da ma yajau sun kasance kaɗan ne suke kwana da daddare Allah kai mana muwafaka kamar da kai musu muwafaka amin qultu nace wa man aqama hamsa salawati wanda ya tsaye da salloli guda biyar fil masjid mai masallaci ma jama'a tare da jama'a shi ma kullu yawmin kowane yi wa huwa al-muhsin shi ma mai kyautatawa ne wa kalilan min ma ya ma yahjaru shi ma kadan ne yi kwana da dare wato kun ga shi ma mai sai da salloli guda biyar shi ma yana cikin masu kyauta an dai cikin jami'i ya kai su duka to ya kyautata kwarai to idan Allah ya yi mai kuma ya zama mai tashi da daddare shi sallah kun ga akwai alheri kwarai da zai samu akwai alheri kwarai da zai samu saboda haka a rika kulawa da wannan a rika tashi da daddare ya bayan Allah a rika tashi da daddare kowa ya abin da ya ka iya imanin kowa guda na ba don haka sallolin ku ba su zama iri guda abin da wani ka iya yi dare guda wani ko dare goma bai iya yi Allah ya gabarta mana Allah ya samu cikin wato waɗanda suke raya dare wani biyu ya kasa a raya amin wa bil da kuma lokacin sahur sai su ta istighfari da daddare ake ta sallah a lokacin sahur yi. kamar yanzu kun ga alfijiri yana bullowa karye hudu da minti hamsin da uku ya kullo yau amma dai duk kwanan ga da minti hamsin da biyu ya kullowa yau da minti hamsin da uku ya kullo to idan allah ya maka ba ka yi kokari ka gama abin da kake yi duka zuwa wajen kuma karni hudu da minti arba'in ka samu wurin zama ka gyara zama ka yi ta isi libari ka yi ta isi libari shi ya aka bukata wannan lokaci in ka yi karatun qur'ani ya yi amma an yi ka an yi ka abin nan da allah ya ce yana so na in shi na wurin sai ka samu cikon lada da allah ya gafarta mana allah shi mana jagora wato ayyukan nuna suna ce mu gafir Allahumma ghfir lana wannan yana cikin istighfari mai karanci astaghfirullah astaghfirullah Allahumma ghfir Allahumma ghfir duka wannan istighfari ne kada ku mace da dattija Allah shi gafarta wa dattija amin kan gafirullah da dattijo a ci gaba da a tan gafirullah ya yi dattijo Allah ya sa albarka ga istighfarin nan وفي أموالهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق دوكيوين سبحان سيء قيام الليل سيء سيغفار الدجين وما في أموالهم cikin دوكيوين الله يباس الحق أقوى حقي للسائل قوان ليروكا والمحروم دون دبيروكا wato akwai al mai kamun kai Allah ne la sa'am wanda bai roƙo ta ta'affufi don kamun kai ne ko wani saboda kamun kai ne sai biyu yunwa ta kashe shi amma bai roƙo a raga mai abinci ko bai roƙo a taimaka mai da abin nan murtala ya sai abinci ko ya sha ruwa sai dai shi mutu to akwai irin waɗannan 'yan girma su 'yan girma sai dai su roƙi allah shi kaɗai amma ba su roƙon mutane Allah ka samu cikin su da to su ma a maka musu kada ka ce ai kai ba ka da kuɗi ba ba kuɗin alhaji an ka ce ka ba su a ciki ba ba kuɗin alhaji an ka ce ka ba su ba na ka an ka ce saboda ka ɗaya hamsin an gare ka ce ka sai a ɗaya hamsin ka ɗigo wani hukai kai sadaka ce yan naira biyar kenan ko hmm. ce a ɗaya hamsin ce ka sai a ɗaya hamsin karaba ka yan wani shi kenan ya yi kayi abin da ya kamata ka yi shi ko mai kuɗi na cikin kuɗin nan nashi nan ya kaɗi baya baya kowa cikin abin da aka yi duk ka Allah ya ce a yi amfani da kuɗi to ba kuɗin alazai ya kaɗi ku yi amfani da su ba na ku kuɗi ya kaɗi ku yi amfani da su ɗan abin nan da ya ba ku shi na ya kaɗi ku yi amfani da shi lirin kuɗi ko sa'atin mai sa'atin لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا ya ɗiba ya ciyar daga abin da Allah ya azanta shi domin layu kalli wula nafsan illa ma'ata Allah bai azamare sai ga abin da ya bata to abin nan da ya ba ka cikin aka neman ka yi kaka ce ka ji an ce a yi taimako da dukiya ka ce wala ala zan gana garin ba su da tausayi to kai da ne tausayi kai cikin haka ala zai ba su ne ka so su shiga aljanna ba na tabbatar da kana so ka shiga aljanna to ga abin da an ka baka kai abin da kaka iyawa cikin la wallahu nan nafsan illa sai ji an sayaj'alu ba da kusurin yasuwa Allah zai sanya sauki bayan tsanani tsanani bai zama kullum dole ne yana cewa kullum bai da bai bida ba kowa ka zuwa bida bai zama kullum bai da in yau ba ka da gobe kana da in yau ba ka da gobe kana da Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora amin kuma Allah shi mana abin nan karshe mai kyau amin Allah kuma ya sa aljanna makoman mu idan abin nan ya wata amin su wa'annan abin da wa'annan mutane da suke ta ɗibar dukiyarsa suna cewa wafula abdi kuma cikin ƙasa min aljibal wani nahar ka karanta وفي الأرض آيات للموقنين ومن الجبال ندرس والبحار wal ashjari da itace wal imari da gina itace wal nabati da tsirin ƙasa wa gairi ha da waninsa duka ayatu ayoyi na a cikin ƙasa da lalatu wadda take nuni ala layi ta ta'ala da kudura Allah subhanahu wa ta'ala ya wadaniyati amma da ne da wadaniya ce cancanta ce aka ita shi da ibada amma da ne da masu imanin na hakika

وما في تركيب الحقيقة لأبن لك تكن تركيب على التقوم Na abubuwa. Wato na abubuwa na أبوه نا نا أبتا النفس بيد kun gani idan aka kawo abu ko ni kyau ne ko rashin kyau ne in mutum na son ya ji yana da kyau ko bai da kyau ba ku gani ya sa a ya sa kawa sai dai ka ga ya ce kawo in gani sai ya ɗaya hannu ya Allah wannan wani iko na nesa bai sabawa ta yawa wata hikima ce ta Allah A walbasari abin na walbasari waddafi fil'ayin shi ko gani ga ido hawayen ga ido suke ruwa da al'amari ya yi zai ga mutum ba ka ganin hawaye na hawaye ba ka ganin kunne ne na hawaye ba ka ganin hanci ne na hawaye ido dai ka hawaye والنفس والشم والمهار بالأمر da shida da shakawa da ya cewa la'amfi ga hanci ake yi sai kuma duka waɗanda kowanne da inda Allah ya sashi shi don ya nuna aya wal kalamu wal zawqu wal na'am wal wal na'am wal rifu wani? shi ko magana da baki aka yi ta dan kana abu a yi yana da dadi da baki aka yi wato abin nan cin abinci am cin abinci da baki aka yi dubar da miyau da baki ake yi al'akar ciwo wa shiru da sha duka fil afirfar da baki ake yi wasan wannan fil a da saurari da kwana shi ko ga kunne yi وضربنا على آذانهم في الكهف سنين sai ya da kunnuwa saboda ko da ganin kamar kunnuwa da kunnuwa wato da kunnuwa wa sha'ar gashi fi mawazin shi ko ga wurare ne wato gashi shi ko ya ka fito wurare ne walgari walbiyu na duwan da kashi da tusa dukkan kura suka fitowa walƙolu walmani walmazai walwazai walhaifu na kowar da kori da mani da mani da wani da haila duka daga farji suka fitowa waɗanda duka kowanne allah ya sa shi hikima walwar ubai da zakari walwar sannan akwai bambanci tsakanin namiji da mace bin kadai wa farji mace tana da farji kuma tana da nono sabanin namiji kun ga in an ka ganta ana ganewa namiji ta ba duk kowar ta kasanta zama namiji ta sako yar tabuwa ta shegantaka da dan wandon shegantaka ta yi bisa hanyar tana yawo ba ta dai zama namiji duk wata yi ba ta da halinki in kina kuma ke samu dogon kuwa da zane ki daura ki koma wannan shigantaka ba ta bishe ki da shi. Allah ya gafarta muna ma shi muna dinnan shi muna jagora ma na kulla zalika ma a mayar da kai wa duk da yake bambancin gada aka samu bambanci ne kawai amma daga maniyyar da miji da mace aka yi su amma kuma kasa sun bambanta da miji da bambance da wa min abin wahid daga uba guda an kai su amma ga sun bambanta miji da bambanci da daban wa ummu wahid da uwa guda a kai su amma sun bambanta wa bi ihtilal al-alwani wal ashkal wal makari da kuma sassabawa launi da kalar jiki da ikon da ƙarfin jiki duka abin nan duka sun bambanta wal arwa da kuma abin nan nau'in abin nan arwa al'arwa wato kamshin jiki wabil badin ka wannan na to a badin ne ma cikin zuciya ma akwai bambanci shi ma ka shi ma haka akwai sifatu bizil sifatu akwai sifofi irin sifofin da na bayyana a falatun wannan ko gwada wasu wata sattin lubi sani ga wanda ya wannan aiki wa duk kudurati da kudurati ko kada ta shi da ibada ko dibe wannan ko kuta da wannan abubuwa ko kada ta Allah da ibada subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu da mu da kuma Allah shi mu da jagora amin kuma Allah ya mana karshe mai kyau amin saboda kuma Allah ya duk da kake saukowa yau Allah ka ba mu rabo ba mu wanda ya tsara na kowa ya amin shirin duk da ke sauka Allah ka kare mu ka kare musulmi amin Allah ka ta mana Allah ka yayi mana Allah ka ba mu ikon kwana mu amin Allah gafarta mala meye eh, hukuncin rika alkur'ani mai girma da ma muke yi lokacin da ake sallar tahajjud sannan kuma yayin da ake sallar mutum in yana tsaye da gaji da tsayi ko ya samu shi zauna wato shi daga ƙwararri asali ne kun sannan wani makaranta da kun cikin bukari aisha ce gaban dukkan na da kowa da kowa na yanzu annabi da ya rike wani kuriya ba ta ce mai ba su sallah ba zai yi ba sai ya rika alƙur'ani to wannan shi ya asalin ruwa da kanka sana sallah sana riga alƙur'ani asalin ruwa wannan ruwa ya ita ce a asali sannan idan mutum ya gaji da tsaye tambayar ka ta biyu idan mutum ya gaji da tsaye yana da zaune a ahalis suna dai shi ka zama ahalis suna shi ka zama kun san mun karanta da ku lokacin da ina karanta littafi na wurin na karanta muku maliki ya ce dukkan sabai da dukkan mu in ji maliki tabi'i da nasifu maliki tabi'i tabi'i ya ce kowane suna ɗauke da sanda ce ta sunna mm. limamin su ya kai ya karatu bin ma'in ya ce idan kowa ya gaji sai ya kai sanda ce kasa ya ɗan ba ta ƙarfi ya ɗan ba ta amana ya ɗan huta ya ce don haka suke idan limamansu dogayen surori suka ja kowa da sanda ce ta sunna ah, ba a kuma ka karanta da kowa ah. in kana son ka huta ka zama suna sunna wasa ba ka sai sanda ka yi wani magabata ka yi in ka gaji ka ba ta ƙarfi wadda ka ji su maliki na yi ko darajar su maliki ba ka kai ba to yi kokari ka yi wadda ka ji su maliki in ku ba ka yi wa sun kai kai ba ka yi wa sanda to yi tsayin ka ba a zama ba a zama don kakkace ka yi zaune ko ka yi zaune ka yi ƙari da gangan duk wanda ya ƙara wani rukuni cikin rukunin sallah da gangan ya bata sallah don ka san da sani wanda ya ƙara wani rukuni cikin rukunin sallah da gangan ya bata sallah ce don ka san da sani kakkai aikin banza Allah ya gabata yana yin ta zaune gaba ɗaya ya ta yi ta yi samu abokan ya ta shi da shi